بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka عليكم alaikum wa وبركاته wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan walaha ta lahadi goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da biyar ga watan agusta watan goma sha watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya domin ga ci gaba da wannan tafsiri na asabar da lahadi da ake gabatarwa dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a jiya asabar mun faro tafsiri a surat uh, al-isra jiya mun tashi a aya ta ashirin da biyar yau za mu tashi da izinin Allah maɗaukin sarki a aya ta talatin da ɗaya za mu tashi fadan Allah subhanahu ta'ala da yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan suro a cikin waɗannan ayoyi da muke karantawa a wannan sura mai albarka suratul Isra yake cewa wala da auladakum kada ku kashe 'ya'yanku khashiyata imlaqin dan jin tsoron talauci dan fargabar talauci nahanu narzuquhum mu ne muke azurta su su ƴaƴan naku wa iyyakum da ma ku karan kanku mu muke azurta su kuma mu muke azurta ku ku iyayensu inna qatlahum lalle kashe su kana ya kasance khita'an ganganci ne zinibi ne kabiran mai girman gaske wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suka murkushe tsohuwar jahiliyar larabawa wacce take so wacce kuma ake tunanin ake yunkurin rayar da wannan jahiliyar a yanzu wannan jahiliya kuwa ita ce kashe yaro domin jin tsoron talauci saboda talauci da mutum yake tsammanin zai faru idan ya yi yawan 'ya'ya ko zai faru idan ya haifi ‘ya'ya mata ko menene menene tintini yaron yana ana haihuwar yaron sai ya binne shi ana haihuwar yaron sai ya kashe yaron don jin tsoron talauci nan gaba kada ‘ya'ya su mai yawa ya rasu da zai rasu shi ne Allah maɗaukin sarki yake cewa wa izal mawqudatu su'ilat kuma idan wacce aka binne ta da ranta aka tambaye ta aka ce da ita bi ayi zambin qutilat wai saboda wannan zunubi ta aikata ne aka kashe ta to yanzu idan wacce aka kashe za a tambaye ta saboda mai aka kashe ta ina ga wani kisa shi kuma ka san kin san za a tambaye ta za a tambaye shi don mai kisa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya arzikin kowa a hannunsa wa ma min dabbatin babu wata dabba da take tafiya a ban kasa illa ala Allah rizquha face arzikinta yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu mustaqarraha Allah shi ya san inda za ta kwana inda za ta tashi inda makoma take wa mustaudaha da kuma tanadin da ya mata subhanahu wataala tsora ka bai halatta ba mutum ya kashe 'ya'yan shi don jin tsoron talauci waɗannan a da kenan da suke kashe 'ya'yan idan an haifi 'ya'yan sai su kashe su su jahiliyar yanzu ta ɗara ta waɗancan tun kafin ma a haifi 'ya'yan an riga an gama kashe su tun 'ya'yan suna mani an riga an zuba musu an sha magani ko an yi allura ko an yi menene don a lalata su gaba ɗaya ba a buƙatar su ba a tunanin su wannan abun tsabagen jahiliya ne wannan abun bai yi alaka da musulunci ba kwata-kwata ba shi da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa abin da ake so a kira shi da shirin ƙayyade iyali wai a ce mutum abin da za ta haifa dodudu ba su wuce guda biyu ba zuwa uku in sun yawa kada su wuce hudu wannan abin tsabagen jahiliya ne tsabagen maguzanci ne ya yi karo da karantawar musulunci ta kowace irin nahiya kuma babu irin shubhar da ba a jefa wa mutane sai a kawo wani katon mutum hajaran majaran akan keke ko akan mashin babur kenan wasu yara a gaba yara a baya kwarakataccen ba an yi hoton babu kyan gani nan gefe kuma sai a wani ɗan tsaf tsaf tsaf ɗan kwambo ya sa laktayin da jaka a hannu da yara guda biyu zuwa guda uku shi mutane sun manta cewar wannan hoton zana shi aka yi ɗauka shi aka yi to kun ɗauka ne da abin da ake so a muzanta za a muzanta abin da ake so a kyautata za a kyautata wurin zana shi a hoto kuma tarihi ya nuna da da da yanzu waɗanda suke da iyali da yawa za ki ga wani gauro ne shi karan shi ya kasa ciyar da shi sai wani da ke da 'ya'ya biyar 'ya'ya goma 'ya'ya ashirin da jikoki da mata shi ke ciyar da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau da yawa kuma ana samun waɗannan abubuwa wasu kuma a'a wai tunaninsu wai sun rasa yanzu an haifi yara da yawa ga shi babu tarbiyya babu yadda za a yi yara kunkin je caji ofis ko kika je gidan prison ti yaran musulmai ne ake samu su ne suke shaye-shaye su ne suke kaza su ne suke kaza wannan duk ba ce a ina ne suke wannan ba a garin su ne? a inda suka fi yawa ne daman duk inda aka fi yawa in kika je garin da kuma aka fi musulmai yawa ba za ki ga 'ya'yan musulmai ne da yawa a garin ba a waɗannan wuraren ba muna roƙon Allah ta'ala yi ma dukkan al'ummar musulmi irin wannan bala'i shaye-shaye da waye da waye Allah ta'ala yi musu amma wannan ba wai dalili bane da zai sa mutum wai ya kaddiya ah, to yanzu idan ɗa ɗaya ne ɗa ɗaya kina da tabbas za ki iya tarbiyyar da shi ai tarbiyyar ba wai ta ta'allaka ne a yawan yaya cewar suna da yawa ba za ki iya tarbiyyanta da su ba wata ɗanta ƙwaya ɗaya ne tallin tal amma kullum azabtar da shi take azabtar da ita yake haka ne kuma haka bane zaki ga kuma wata tana da 'ya'ya, amma sai masha Allah tana da 'ya'ya mala 'ya'ya da yawa wannan ɗan sanda ne wannan lauya ne wannan alkali ne wannan soja ne wannan kwastam ne wannan mai shigo da kaya ne ta waje dan mogal ne wannan zaki ga abubuwa arziki masha Allah za ki ga malam ta tangwashe kafa a gida amma su tiyarin Najeriya gaba ɗaya ta yake dan duk wani wanda za a naɗa kusa danta ne jikanta ne haihuwa ta yi albarka to amma kya zo ki ce ki haifi 'ya'ya guda biyu 'ya'ya guda uku wai da zummar kada talauci ya zo to idan kuma aka yi hatsari kar ka caccab suka mutu ba kuma irin waɗannan al'amura ke da za a lallabe ki mai gidan ke lallabe ki ya banka miki allura wai ta dace da haihuwa saboda wata rana idan ya je ya ji wa'azi ya gyaru to yanzu ya za a yi eh sai ya auro ta ita kuma wani an riga an gama da ita sai je ya auro wata ya ce wallahi ya ji wa'azi wannan abin ba shi da kyau yanzu shi yana fatan wannan abin ya zama kafara Allah ya yafe musu ya lallaba ya lallaba ya karo wata so daga fitintunu iri daban-daban kuma ka'idar ita ce duk wanda bai share masallaci ba zai yi ta kasuwa Allah ta'ala ya sauke kuma wani abun ban takaici, sai ki gama waɗanda suke waɗannan waɗanda yake su Allah ta'ala ya hore musu ne sai ki ga wani a gidan shi za a samu mota ɗaya sati guda ba a taɓa ta ba sati guda ba a taɓa wannan motar ba ko a je kasuwa ce fa ne ko a je ofis da ita ko a je wani lokaci sai dai kawai direba ya zo ya tada ita ya tada ita ya gurza ta gurza ta sai ya kashe ta arzikin gashi nan yalwace amma kuma sun fi kowa jin tsoron talauci in an ta sai a kama maka a ce to ai wani ayan shi hudu ne wani ayan shi biyar ne wani kuma ba a cewa wani matan shi uku ne wani matan shi kaza ne wani matan shi kaza ne ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da zai nuna maki aƙida ce mai zaman kanta karatun boko ba shi ke haifar da wannan ba akwai yan boko akwai gwamnoni da suke matan su biyu ne matan su uku ne ko ba sai yake ba za ki ga wani abu ne kawai da mutum ya je tsere shi rana tsaka sai ta shaidan yi mai fitsari a ka ya zo ya duburbuta al'amura baki da wai shi yana jin tsoron talauci shi bai sanya zai da yara ba shi yanzu ya zai yi kaza ya zai yi kaza ya zai yi kaza wanda yake inda an bashi ya ciyar da kanshi abin ya faskara ba zai iya rike kanshi ba sai ce to yanzu ya zai da kuɗin makarantar su ya zai yi da meye nasu sai ya dinga dora ma kanshi abin da Allah bai dora mashi ba abin da Allah ya dora mashi ba na farko shine tarbiyyantar da su tarbiyyar ta musulunci shine abu na farko sannan kuɗin makarantar su da komai da komai nasu ba a hannun shi yake ba a hannun Allah subhanahu wataala yake ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma za ki sai ki rasa wanda karatu mutum yake samu daga ina mutum yake samu al'amara ya ce shi ya'ya kaza yake so ya yi saboda haka in sun huce kaza shi yanzu ya zai da talauci kada talauci ya menene na shi kada wannan bai halatta ba wannan ba musulunci bane na jahiliyar da sai an haifa musu ƴaƴan suke kashewa jahiliyar yanzu tun ƴaƴan suna mani sai riga sun gama kashe su Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah madaukin sarki ya ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku khashiyata imlaqin wai dan jin tsoron talauci kada ku yi wannan in an ce aulad jam'i ne na walad in aka ce walad ya shafi mace ya shafi namiji suna kashe ƴaƴa maza suna kashe ƴaƴa mata dan jin tsoron talauci sukan ƙara kashe mata kuma ɗoriya akan maza wai din jin tsoron kada ta zo aure kuma ba ta da abin da ba shi da abin da zai mata aure kada hidima aure ce ta hau kan shi bai sanya zai mata ba kayan ɗaki ne jere ne waye waye saboda ga tun kafin wannan lokacin ima bari ya kashe ta kun ga kashe mata don jin tsoron talauci kashe mata don jin tsoron ɗawainiyar haihuwa kashe mata don jin tsoron wakkace mai abin kunya shi namiji baya abun kunyan ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kashe mata haka zaki ga ana ta kashe yaya wai jin tsoron talauci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyahi li yujadilukum duk waɗannan al'amura wahayi ne na shaydan shaydan ne ya samu mutane ya ce a'a me yasa in kun yanka dabba kuke ci amma idan Allah ya kashe ba kwa ci in kun kashe ku kuke ci ma'ana wai yanka da kika yi kika ci wai ke ji ka kashe ta mushe da ta yi Allah ta'ala ne ya kashe ta me yasa ba a cin na Allah ake cin naki ina fatan kun gane sai Allah ta'ala cewa inna shayatina kuma lalle shaytanu la yuhuna ila awliyahi suna yama yan waliyansu wahayi kun san shaytanu kuma suna da waliyai kamar yadda Allah ta'ala yake da waliyai ina fatan mun fahimci wannan ko akwai awliyaur rahman akwai awliyaur shaytan to shaytanu suna ma junansu abin nan wahayin cewar gashi gashi gashi gashi ya ji mutum yana da tunani tunanin da ba shi da alaka da wahayin sama kwata kwata Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya tsare mu kuma za ki ga duk waɗannan tunanin fa wasu ake yi wa amma za ki ga wani arne ne za ki gan gashi nan da 'ya'ya talatin 'ya'ya arba'in mata ɗari shi me yasa ba ya mai magana ba suka irin waɗannan al'amura dole ne a matsayin ke na musulma dole ne a matsayin mutum na musulmi ya yi karatun natsu. ya san wace irin yaudara ake mishi wace irin yaudara ake mata so ake a rage adadin al'umma musulmi so ake ya zama na ku adadin ku ya dinga yin baya kullum su kuma adadin su kullum ya dinga yin sama ina ce yaya arziki ne shi karan kanshi 'ya'ya kawai arziki ne annabi annabi lut alaihi salatu wassalam ya yi kuka akan rashin wannan wanda yake wannan ‘ya'ya da zuriya da dangi suka bai ma annabi shu'aib kariya mutane suka ce ya shu'aibu abin nan uh, walau la rahatuka la ka, wa mata alaina bi aziz suka ce walau la rahatuka wallahi da ba din dangin da kake da su ba ba din yan babu haihuwa zai samu waɗannan shi ya haifa kanin shi ya haifa yayyan shi ya haifa wannan yana da talatin wannan yana da arba'in wannan ta anas ibn malik yana da ɗari ƴaƴan shi ɗari anas ibn malik shekarar shi ɗari anas ibn malik dabinansa a shekara so ɗaya yake amma nashi so biyu yake yi arziki bisa arziki kenan ga arzikin yaya ga arzikin ilimi ga arzikin abin nan sahabbantaka ga arzikin yaya ga arzikin rayuwa Anas ibn Malik kenan khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi sallama. ga ƴaƴa arziki ne ƴaƴan shi ɗari ina fata don bayyana wannan da ke ko shekara shi ɗari sahabin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dabino a shekara so ɗaya yake a mannahi so biyu yake yi kun ga arziki ba sa arziki kenan ina fata don bayyana wannan da kyau ga idan shi yayi tozali da idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to amma ya za ko baka samu wannan duka ba ai ya kamata kai ma ka samu wani abin nan amma sai a zo a dinga mutane ba irin surutun da ba a kawo na safe daban na rana daban na dare daban a dinga mun mutane ana janye tunanin su baki daya kuma game da muka ambata sai ya lallabe ki ya sa a yi miki allura kai da iyali a yi allura waye allura waye can daga baya kuma ya zai ci shi ya ji wa'azi wallahi shi abin nan saban Allah ne kuma yanzu dai shi yana fatan Allah ta'ala yanzu azumin ma da yake yi kullum sai ya roki Allah gafara Allah ya yafe mishi shi yanzu bai sanya zai yi ba ma'ana yana ce yanzu yana jin ra'ayin da kenan ta ba shi dama kuma ya karu aure Tunda yanzu ita ta tashi aiki ya riga ya sa an banka mata allurar dakatar da gaban nan eh, abin na ɗaura mahaifa baki ɗaya Allah madauki zargi yake cewa wala taqtulu kashe khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci imlaq talauci kenan nahanu mu narzuqukum narzuquhum mu muke azurta su ƴaƴan naku wa iyyakum da ku karan kanku ki daban arzikin ɗanki daban arzikin yarki daban arzikin mai gidanki daban kowa arzikin shi daban wani baya cin arzikin wani kowa Allah ta'ala yana sa arzikinki ne da na ayanki su biyo ta hannun mai gidanki ana fata mun fahimci wannan da kyau ko amma kowa arzikin shi daban yake ci kowa arzikin shi yake ci wani baya cin arzikin wani Allah ta'ala ce nahanu narzuquhum a wannan suratul isra kenan a suratul an'am da muka gama bara nahanu narzuqukum wa iyyahum ana kuma na na narzuquhum mu muke azurta 'ya'yan naku wa da ma ku karan kanku mu muke azurta ku inna qatlahum lalle kisan nan nasu kashe su din nan kana ya kasance khita'an kabira laifi ne mai girman gaske domin khata'a yana zuwa da ma'anar laifi yana zuwa da ma'anar kuskure idan ya zama na khata'a kha'un fa'un hamza wannan ganganci kenan idan ya zama akhta'a da alhamza a farko wannan shi ke amsa sunan kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuskure kenan wala juna alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum akhtatum bihi kuskure kenan amma khata wannan kuma ganganci kenan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina khati'ina ismul fa'il na khata'a ba ismul fa'il na akhta'a ba haka nan da Allah ta'ala yake cewa la ya'kuluhu illa al-khati'un kaga khati'un al fa'il ne na khata'a ba al fa'il ne na akhta'a ba to daga kashe su ganganci ne kashe su kuskure ne hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara mishi yarda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na ce ya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyu zambi a'zamu inda Allah wanne zunubi ne yafi girma a wurin Allah ya ma'aikin Allah ke mana bayanin zunubin da ya fi girma a wurin Allah subhanahu ta'ala. ina jin tambaya ta fito fili kowace ku ta fahimci tambaya zunubi kaza yana da girma kaza yana da girma kaza yana da girma amma wanne ne ya fi girman zunubi qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya alhalin Allah shi kada ya halice ka shi kadai ya halice ka shi kadai ya azurta ka wurin bauta mishi kuma sai ya zama na baki bauta mishi shi kadai ba sai kika hada bautar shi da ta wani wannan ya shine zunubin da yafi kowanne girma ma'ana shirka kenan isa muka karanta aya farko la taj'al ma Allah ilahan akhara fa taq'uda mazluma abannan mazmuma makhzula qultu sai na ce inji Abdullahi dan Mas'ud summa ai sannan kuma sai me tambaya ta nawa kenan tambaya ta biyu tambaya ta farko wanne zunubi ne yafi kowanne girma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shine ka sanya ma Allah kishiya ka sanya ma Allah wani alhalin Allah shi shi kada ya halice ka wurin bauta mishi kuma ka zo ka hada shi da wani tambaya ta biyu sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce sun ma'ai sannan kuma sai wanne yake bin wannan a girma kun ji tambayar qal sai manzo Allah yace an taktula waladak shine ka kashe ɗanka khashiyata an yat'ama ma'ak dan jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai ka kashe ɗanka dan jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai kada ya ci abincin da ke cikin akushinka kada ya ci abincin da ke cikin farantinki kada ta ci kaza kada ta ci kaza kun ga wannan shi ke biye da wancan a girman zunubi mutum ya kashe ɗan shi Dan jin tsoron kada ɗan ya taso wai ya ɗora mashi wainiya Ƙultu sai na ce sun ma'ai sannan kuma wanne tambaya ta nawa kenan. Ta uku ya ce an tasniya fi halilati jari. Abu na uku shine mutum ya zina da matar makocinsa inna lillahi wa inna ilaihi. Kamar yadda bayani zai zo gaba kaɗan. Zina bala'i ce. Saboda haka Allah ta'ala ya haramta ma a kusa da ita. amma mafi girman ta shine mutum ya zina da matar makwabcinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi sallama. sannan sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sune waɗanda yana lissafa ibadur rahman kenan yace sune waɗanda suke ba sa bauta ma Allah ta'ala su hada shi da wani ba sa hada bautar Allah da ta wani wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba kashe rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta sai da dalili na shari'a wala yaznun kuma ba sa zina zina bala'i ce zina tana hana ruwan sama zina tana tana sanya talauci a ban kasa zina tana hana arziki baki ɗayan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bala'in da ke cikin zina Allah ta'ala ya kiyaye a zamanin jahiliya da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da musulunci yana musu wa'azi kan zina su bari haramun ce yana karanta musu ayoyin ƙarshen suratul mumtana wala yaznun bannan wala yashrikina wala yaznina yake lissafa musu yake lissafa musu sai wata ta miƙe ta ce a wata zinal a wata hurratu ya rasulullah sai hindu ta miƙe ta ce ya rasulullah yanzu mace ya tana zina ita bata taba sanin ya ma tana zina ba in ga ma an yi zina sai dai baiwa ce ko sai dai baiwa ta je zina amma ya tana ya ta je ta yi zina a wata zinin hurratu ya rasulullah haka ta ce ya ita Allah yanzu ya mace ya tana ya ba baiwa ba don ko a jahiliya ma bayi ne suke in ma ana yi in ma suna yi to bayi ne suke su aka fi sani shi sai a samu wani hatsabibi kawai je buɗe gida ya sanya bayi mata a ciki duk mai kuɗi kawai shiga ya lalata ya bashi kuɗi isa Allah ta'ala ya harwata wannan a cikin suratul nur sai a wata zinil hurratu ya rasulullah ya ma'aikin Allah mace ya ya za ta suna amma dubai da ta zama ruwan dare da makwabta a gidan haya ne a wajen aiki ne a makaranta ne a lalata da ita ne a ba ta credit take so a take so ko b take so ko wa take so so take ta ci jarabawa in ba ka za ta faɗi jarabawa me aka ake jarabawa kwalama ne yan mata ne matan aure ne zawarawa ne abin ya riga ya zama ruwan dare da daddare ne a gefen titi ne a ina ne Allah ta'ala ya kiyaye bala'i isa sai a taro ma Allah ya ta ma Allah ku ga Allah ya yi shiru wallahi tallahi masifa masifa zina zina ba karamar masifa ba ce zina ba karamar bala'i ba ce zina ɗaɗa ƙasa take yi baki ɗaya dubu adadin waɗanda zina ta dirka ke su ta tsora su a cikin makabartar tarihi bayani ya tabbatar ba hanyar take tafi kowace wajen yaduwar cutar HIV zai ita ce hanyar zina hanyar lalata amma ta saboda tsabagen rashin mutunci sai a ce wa mutum ya san yadda zai ya kare kansa an ɗaure ma zinar bala'i an ɗaure mata gindi kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu amma zina bala'i ce zina da ƴan mata zina da matan aure zina da zawarawa zina da ƙananan yara zina da manya wannan wani irin bala'i ne haka wannan wani irin tashin hankali ne haka har ya je gargarar ma wani yana saboda tsabagen sinar ta ratsa shi ta fita a idansa yake ganin ma ai kowa haka yake ko take ganin ma ai kowa haka take Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare Allah sallama ya ce Allah ta'ala ke cewa wala ya ba san zina wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka mai da mai kira ga ambata shirka kisan kai zina wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata haka to ya haɗu da mummunan zunubi ya aikata mummunan zunubi yudha'af lahu al'azab yawm al qiyama za a ka mashi azaba ranar alkiyama za a ka mashi za a ɗanɗana mashi azaba ranar alkiyama wa yakhlut fihi muhana kuma zai tabbata a cikinta illa man taba sai kawai wacce ta tuba sai kawai wanda ya tuba da sharuɗan tuban da muka ambata wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla yu'ud ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan illa man taba sai wacce ta tuba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila ya aikata aiki amalan salihan ya aikata aiki aiki na kwarai kulura ba wai tuba kadai ba bayan ta tuba da ta ji wa'azi da ta ji haramci da ta ji waye ta ji waye bayan ta tuba sai kuma da tashi da nafilfili wanda aka sanya ta da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan karatun qur'ani ba wai da karatun qur'ani ba yawan karatun alqur'ani ne girma haka za ta yi tsawon rayuwarta da fatan Allah ta'ala ya yafe mata Allah ta'ala ya yafe ma musulmi baki daya fa ulaika to waɗannan yubaddilu Allahu sayyiati ma sanat wa kana Allahu ghafura sai na bala'i ce duk yadda Allah ta'ala ya lissafa ta a cikin wannan cikin manya-manyan zunubai ba wai kananan zunubai ba manya-manyan zunubai Allah subhanahu wata'ala ya lissafa a cikin wannan sura suratul safa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin manya-manyan zunubai Allah ta'ala yake cewa wala taqtulu nafsa allati wala taqtulu awladakum khashyati mila, kada ku kashe ayayanku dan jin tsoron talauci nahnu narzuquhum mu muke azurta 'ya'yan ayayan naku wa iyyakum da ma ku karan kanku inna qatlahum lalle kisan nan nasu kana ya kasance qita'an kabira zunubi ne mai girman gaske sai Allah madauki sarki ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina ku lura zo da tsabagen bala'inta kusa da ita aka haramta ba ma yin zina ba tukuna. kusa da ita haramun ne mutum yi in an ce kusa da ita duk wani abin da ke nuna kusa da zina haramun ne na farko dai duk abin da ya shafi kallace kallace yi za aka haramta wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujuhum wa kullil mu'minati yaghuddu من absarihinna wa yahfazna furujahunna kallo haramun ne yasa Allah ta'ala ya haramta wannan sai daga kallo dama sai sallama daga sallama sai yin alkawari Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya haramta wannan duk wani abin da zai zaburar da sha'awa da zai motsar da sha'awa amma za ki ga yanzu ba abin da ke wayoyin 'yan mata da wasu matan auren da wasu zawarawan da samari illa mugayen fina-finai da mugayen hotuna da ke ciki wanda yake hoton shi karan kanshi ya zaburan mai da sha'awa na farko kallon da i zina ce yayi idan shi na izinin sannan kuma ya zaburan mai da sha'awa ko ya zaburan mata da sha'awa wanda yake wannan haramun ne cikin azumi da wajen azumi a cikin azumi haramcin ya su zama haramci a cikin watanni masu alfarma watan rajab da watan zulqada da watan zulhijja da watan muharram waɗannan watannin yin wannan kuma ya fi kowanne zama haram a ciki hakan nan satellite ba abin da mutum yake kallo a wannan sai irin waɗannan abubuwan duk abubuwan da suke kusantar da mutum zina zai ke motsar da sha'awa yake duk waɗannan abubuwan haram ina fata mun fahimci wannan da kyau waɗannan al'amuran haramun ne zama nan mace nan namiji ɗanfarar haɓa an taɓa haɗa negative da positive ai ba zai taɓa yiwuwa ba ai a haɗa mace da namiji wannan haramun ne wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba ko a ce in an kammala karatu akwai bukukuwa da ake yi a duk abubuwan da ke haɗa cuɗanya da mata sawawu a wurin walima ne ko wurin walima ne ya zama na an cuɗanya maza da mata walima ta zama haramun kada ke je bai halatta ke je ba saboda me biki je ba malama ba a ganki ba saboda walima ku kun hada maza da mata kuma haramun ne ba wai kina da uzuri ba ba magana cewar wai ai kina da uzuri a'a saboda me malama baki zo ba saboda ku walima ku maza da mata a hada suke maza su shiga wurin mata mata su shiga wurin mata wurin maza kuma wannan haramun ne duk kusanci ne da su. to ko idan aka ce wurin walima haka ne to ina kuma wurin da ba walima ba ko wurin tafsiri ne ya zama na an hada shi maza da mata duk haramun ne to ina wani da ba wannan ba kuma don ka zina haramun ci Allah subhanahu wataala ce wala taqrabu wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina kusa da ita kada mutum yi amma sai ki ga Allah ta'ala ya sauke samarin ne yan matan ne waye waye kai masifa iri daban-daban masifa iri daban-daban da matan auren da samarin da 'yan mata da kowa da kowa aiki kai wannan masifa Allah ta'ala ya tsare al'umma musulmi da ita Allah ya tsare al'umma musulmi da ita wannan bala'i ce mai zaman kanta bala'i ne na musamman in mutum yana karanta abubuwan da aka to na azabar kabari ta mazinata kawai wannan azabar ta mazinata ce kadai wannan ba karamin bala'i ba kuma masifar zina masifar ta ba karamin masifa ba ce suke cewa in mutum ya fara ce iya bari da in mace ce ba ta iya wadatuwa da mijinta ba to wanda za a kara mata mazan duniya gaba ɗaya ba za su iya wadatu da ita ba shi yasa in ta taba aure maganin ta a jefe ta a cire ta daga cikin al'umma da in ba haka ba sai ta lalata kowa in kuma namiji ne bai mace ɗaya ba ta ishe shi ba aka ba shi lasisi har zuwa hudu in bai iya in bai iya in bai iya ba to wannan kawai maganin shi yana cire ciki al'umma duk mutumin da ke da aure ya zamana ya je ya yi zina hukuncin wannan a mai rajimu in ban da zina babu hukuncin da ake mai rajimu a ɗaure shi a sa shi a rami a bayyana jama'a dinga shi shi saboda kaskanci ne ko cikin dabbobi wacce dabba ta take ko cikin dabbobi ki duba sosai sai karnuka daga karnuka sai aladu su ne dama marasa kishi alade shi ne karshen mara kishi alade ba shi ne ƙarshen mara kishi kamar ya ƙarshen mara kishi Allah ta'ala ce kada a yi kusa da zina sai ki ga wata mai gidanta ya yi tafiya ya tafi Kaduna ya tafi Legas sai abokin mai gidanta wai ya zo mata ɗeba kewa ya zo ɗebe mata kewa har ƙarfe goma na dare suna ɗaki suna fira wai mai gidanta baya nan ya zo ɗebe mata kewa ne saboda Allah wasu irin masifa ce wannan wacce masifa ce wannan wani irin bala'i ne wannan me zai sa ya ɗauko matar shi ya ɗebo iyalan shi mana ya kawo su su mata wuni in suka wuni da yamma an kusa buɗe baki sai ya ɗauke su ya tafi da su gida kuma waɗannan bayanan ana waɗannan ana yi ko ba a yi ana yi mana ana fata mun fahimci wannan da kyau shi kuma wani namijin saboda tsabagen dolanci ko a cikin dabbobi ko a cikin dabbobi kamar shi ɗaya da alade yana cikin wata alamin nuna kirar ta wal khanazira wai shi mata shi ma an ba ta da kawaye shi yana ganin kamar ba ta da farin ciki eh in ba ta da maza a waje kamar ba ta da farin ciki saboda haka ko da tafiya za a yi ko da tafiya zai yi bayan la'asar an yi wanka in ta ɗauko hijabi ne ce cutu me za ta da hijabi kuma shi dai ta yafa farin jale a wuya sai ya sa ta a gaban mota sai ya sauke gilas sai i zaga cikin gari ya ce kai amma ka ga wani wane wane yi sa'an mata yawwa shi ya burge kenan a majalisa ana cewa mata shi ke cewa mata ce kin san wannan diyus kenan wanda yake aljanna haramun ce ga diyus mara kishi aljanna ba haramun ce ga diyus mara kishi ko a cikin dabbobi alade ne mara kishi amma ki lura ko a cikin ko karnuka ko karnuka in akwai kariya a unguwa akwai kare in wasu in karnuka wasu unguwa suka zo da bala'i ake zama amma alade kan shi kadai ne mara kishi a cikin dabbobi to amma ya za mutum ya zama yana rayuwa rayuwa irin ta alade ya ɗauki matar shi yana yawo da ita a cikin gari wai don a ga matar shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a aurensa aka yi sai a zo a ɗauki a ɗauke shi ta dafa shi ko ya dafa ta a sa shi a cikin jagunguna ana ta tallata matar shi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma a nuna su 'yan NTA ya yake baki ko ya ta yake baki tana sallama shi din wai daura auren su gobe da waye da waye da waye da waye ya dafa ta ko ta dafa shi wannan haramun ne ko da bayan ɗaura auren ne aka yi wannan balle a ce a'a wai ai hoton ne daban ai hoton ta daban hoton shi daban yan kwamfuta ne suka hada wannan haramun ne ko kuma a'a ai an ɗauki hoton ne bayan an bada sadaki ko an bada sadaki aure bai ɗauru ba ko an bada sadaki aure bai ɗauru ba ko lokacin da aka kai sadakin an kai shi tare da wasu shaidu da suka shaida bada sadaki aure bai kullu ba sai an ɗaura aure sai an rantsar da su tukunna don zai ki zo zana ce a'a ai sun ɗauki hoton ne bayan an kai sadaki duk bai halatta ba sai ki ga an nuno shi ya yaƙe baki ta yaƙe baki wai ga angon ta ko ga angon shi Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan masifa ce Allah ya tsara al'umma musulmi daga wannan Allah ya tsara al'umma musulmi daga wannan wannan bai halatta ba wannan haramun saboda haka duk abin da ke kusanci da zina duk wata hanya da za ta kai ga zina toshe ta ake yi duk wata hanya da za ta kai zuwa ga zina shi wannan hannun hanya yake wasa'il umuri kal maqasidi wa hukum li hadha al hukm lil zawaidi idan hanya haramun ce idan kaiwa zuwa ga wuri kaza haramun ne to hanyar da za za ta dora mutum zuwa wannan wurin haramun duk wata hanya da za ta haifar da zina wannan hanya haramun ce za ki ga wayoyin yara samari da wasu matan auren da wasu wake da suna 'yan mata ɗin da wayoyinsu da laptop su da waye da waye za ki ga fina-finai na batsa fina-finai na batsa fina-finai na meye haramun ne a ciki wasu kuma da suka fi wannan lalacewa sun yi aure ne ango da amarya ne wai daren bargo sai a sawo bulufi mu shi za a sa wai nan za su ga yadda ake alama kai malamai masifa sai kun tashi ciki a islamiyu a makarantu a mumbari na wa'azi a mumbarin idi a mumbarin juma'a sai an tashi an yaki bala'in nan sai an tashi an yaki bala'i masifa ce iya masifa Allah ta'ala ya tsawai Allah ta'ala ce wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina kwata kwata ba ku lura ba ba wai kada ku aikata zina ba a'a kusa da ita ma kada a yi kusa da zina ma haramun ne kenan yin zina shi fi komai zama haramun kenan a wannan babu Allah ta'ala ya sauke to amma sai a ce a'a su abin nan annan yammacin duniya wai su ai ta yadda ai ai ai tana da yanci wanne yanci take da shi wanne yanci yake da shi na bil adama wanda yake binciken su ya tabbatar da kwayar HIV ta ita tafi komai saurin kisa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma hanyar da ake samun ita ce hanyar zina adadin waɗanda cutar HIV ta kai kabari da adadin waɗanda hukuncin musulunci ya kai kabari ta hanyar zina wani suka fi yawa eh na na HIV ya fi yawa kuma na HIV din dudu shekara nawa ne bai kai shekara 150 ba eh likitoci suka ce ina bai kai shekara bai kai shekara ɗari ba bai kai wannan ba bai kai shekara hamsin ba amma amma musulunci yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da ashirin da arba'in da uku da arba'in da uku musulunci da fara soka da ƙur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ce da talatin da uku so da da talatin da arba'in da shida so da yadda aka shekara goma sha uku a maka sannan aka aka shekara goma a madina kenan jin ya zama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida amma dududu waɗanda hukuncin zina ya kai su kabari cewa suke yi ba a tsarkake su waye shaidar da Allah ta'ala ya bayar a zina waye taɓa ba da shaida ya ce ya ga wani ya yi zina sai dai su din da zo sai a tsargake su a tsargake su a tsargake su amma duk waɗanda wannan muguwar cuta ta kai kabari wanda yake wanda yake da ita na farko inda an kautar da shi a cikin al'umma da tuni bai kashe adadin waɗanda aka kashe ba sai a ce to amma yana da yanci a'a shi ba likita ba ne ba akwai cutar da likita yake cewa in cutar nan ba ya kamata a yi maza a datsa hannun shi na wuri kaza an ba a datsa hannun ba cutar za ta bi cikin duka ko a datsa kafar shi ko a cire wani sassa na jikinsa domin cutar kada ta kai me yasa iya da me yasa abin nan hukumar kare haƙƙin bil'adama ba ta zo ta ce don me aka yanke mai jiki ba ko ba yake ba to ya za a yi irin wannan dole shi ma a cire shi don haka shi a cikin al'umma Tun matar da take ya ce aka bata cikin al'umma lalata al'umma za ta yi duk mutumin da yake mazinaci ne aka bashi cikin al'umma lalata al'umma zai gaba daya in kina son bayani ki samu azwaul bayan fi isahil qur'an bil qur'an daidai fadan Allah ta'ala innal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam a cikin wannan sura ya kawo mahasin na addinin musulunci amma haka ake rikirkita al'amura yara a cewa za a basu su yi aure ba yarinya ta balaga aure take so a ce a wai ba za a bata ba sai ta yi karatu sai ta tara kuɗi sai ba su da kuɗin aure ba su da kuɗin gaza ba su da kuɗin gaza. ta je samari wannan ya taba nan wannan ya taba nan suna ta ɗiban taki a wannan haramun ne sai dai a ce an yi za a yi dokar da za ta sa yarinya ba za ta yi aure ba sai ta kai shekara kaza amma ba za a yi dokar da za ta haramta suna ba tun nan aka ce ba za ta yi aure ba shekara kaza to ita ba tana neman namiji ba ko kuma shi yana neman mace a zai kenan hanyoyi ne da ake bin su don ya zamana an halatta ma mutane an buɗe ma mutane kofofin su amma idan saurayi ne zafi ne na gauranta ya ɗebe shi ko kuma budurwa ce zafin gauranta ne ya ɗebe ta ce ta aikata zana to wannan hukunta ita ce a mata bulala ɗari in ta sha bulala ɗari shi kenan amma ka in ba in ba ta aure ce wannan kuma ya ba magana bulala ɗari a jefe ta kawai a cire ta daga cikin al'umma in mijin aure ne a cike a cire shi daga cikin al'umma Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi zina bala'i ce dole a tashi a tashi tsaye a cikin unguwanni mun ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai mutum ya zina da matar makocinsa saboda tsabagen lalacewa ga matsafa mazafa su ma kan gaba ne akan wannan wani zai yi zinar a ce in yana son kuɗi sai dai ya yi da mahaifiyarsa ko kuma a'a ita ta yi da ɗanta ko kuma dai a yi da wani a wani dai wanda yake maharam nata ne ko dan ya sanya asiri a turo aljani ya sanya ya sanya asiri da aka yi a jikinta a ce wannan abin ba zai ciru ba sai idan wani wanta ko karinta ya yi lalata ne ga tsafi ga zina ga wannan saboda Allah ba yin Allah ba dan Allah ga furar rahim bane kuke ganin zai wannan bala'i ne dole a tashi tsaye a yaƙi wannan al'amarin a yaƙe shi ta jawabi a yaƙe shi ta rubutu a yaƙe shi ta nusarwa da wa'azi da faɗakarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ‘yan mata sai ki ga yarinya a kwararo tana da samari goma sha biyu wai tana da farin ciki ta zama karyar unguwar za ki ga samarinta wani ya tsaya can yana buga waya wani ya tsaya can ita kuma ta tsaya ta sallamu wannan in ta yi ta sallamu wannan ta sallamu wannan ta sallamu wannan sai ki ga wani lokacin mai gir babanta ya leko ya duba ce to in kin gama sai ki turo kofar saboda Allah wani irin hali ne ake ciki adadin waɗannan mutane waɗannan samari da suke zuwa kuna ganin da alkhairi suke zuwa sai a ce ta wacce tana da farin jini wance tana da farin jini samarinta goma sha biyar ne samarinta goma sha biyar ne wata kuma samarinta uku ne idan ana ta faɗa kan samari wannan masifa ce wannan masifa ce kuma wannan tara samari da ake yi kusanci ne ga zina ko ba kusanci ba ne kusanci ne kusanci ne ga zina kusanci ne ga zina da inda zai kai haka to wani da zara an ce to an ce baka fito shi kenan ba zai sake zuwa kumar ba Allah ba ta mun fahimci wannan da ke wannan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsari, Allah ya fi mana baki wala ta taqrabu zina kada ku yi kusa da zina innahu lallai ita zina kana ta kasance fahishatan abu ne mummunan gaske aiki ne wanda yake mummunan gaske wasa a sabila kuma hanya irin ta zina hanya ta yi muni hanya zina hanya ta yi muni mummunar hanya ce Uthman ibn Affan sun Nurai Allah ta'ala ya gafarta mashi Allah ta'ala ya haska kabarinsa wanda yake mahasadan shi sun yi da shi an yi hasadar an yi hasadar an yi hasadar saboda tsabagen hasadar da ake masa na Usman ne ba aka ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai haifi kowa ba sai Fatima eh saboda ai na Usman ya ya auri 'yar manzo Allah Ummu kulsum da Ruqayya to wannan kuma bakin ciki ne na mahasadan shi saboda wannan bakin ciki sai suka kore 'ya'yan gaba ɗaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma wannan ya dada fito da jahircin su a fili mirara da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin na Usman lokacin da yan tawaye lokacin da yan tawaye suka kewaye gidansa za su kashe shi yace akan me za su kashe shi yace shi ko a jahiliya bai taba zina ba tunda dama hadisin la yahlu da musulmin illa bi shida sala as-sayyibu zani yace shi ko a zahiliya bai taba zina mummunan al'amari ne ko a jahiliya na kara mu magana hindu dazu ana sallama yake wa'azi wala yasmin kada su yi zina kada su yi zina kada su yi kaza sai da taga ana sallama yana magana sai ce a wata zinil hurrat ya rasulullah ya manzan Allah mace eh ya ba baiwa ba tana zina ta yi zina ita ba ta sanya aikin zina ba ba ta san maya zina take ba Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare al'ummar musulmi wanda Allah ta'ala ya jarraba da wannan bala'i Allah ya yi musu Allah ya yi musu wanda Allah ta'ala bai jarrabe su kuma Allah ya kare su Allah ya kare su iyaye a tashi da wuri a aure da yaya kawai wannan shine magana a aurar da yara kuna jina da kyau arziki Allah madaukin sarki ne yake arziki in kin tuna ke lokacin da aka kai ki gidan aure da me aka kai ki ba da akusa bane da raga balle yanzu za ki ga wasu abubuwan fa wasu abubuwan wai da take gidan aure yanzu matar waye matar shi ce ina fata mun bayyana wannan da kyau dama hankalinki zai tashi ne akan sai kin mata kaya idan kika tayawa da mijin hankali sai ya kawo gaisuwar uwa sai ya kawo ta uba sai ya kawo ta kaka sai ya kawo ta kanwar uwa sai ya kawo ta kanwar uba sai ya kawo ta waye an gama tatsa shi an gama tsiyata shi cikin ganin da kuma za a ce to kuma kada a kai mai kaya babu komai amma sadaki ne kaza kawo sadaki yadda shi ya san ba a takura mishi ba to haka kuma ba zai nemi wani abu daga wurin ku ina fata mun fahimci wannan da kyau auren nan a tashi a ma yara aure dan zai taimaka sosai da sosai yarinya ce jiniya ta kammala tana son aure a mata aure za tura ta women day ba shi kenan ba jami'a za ta yi a tura ta yi auren ta ta tafi jami'ar ta amma wai a ce wai sai ta gama makaranta kar kuma ta ba gungu gungu ake da su ba na samari fa a can fa gungu gungu ne na samari ake da su wanda yake su suna nan duk wata wata aka kawo duk sabon ɗalibai da aka ɗiba duk sabon session da aka yi shekarar karatu suna nan sun sanya tabaransu mai hangen nesa duk wata wata aka kawo kafin wata ukun farko sai sun gama da ita su kuma aikin su kenan kari oba kuwa za ta ce su shekara nawa ne ba su damu ba lalatattu ne su suke su lalata kowa ina fata mun fahimci wannan da kyau wai garki zo ki ce ai malama ce tana da ayoyi malama ayoyin nan wala ta karbu zina sai hana su da aure wani lokacin ba gaba ɗaya za ta ji ayin ne ta ɗauke mata shedan ne ya zo mata da rana ya zo mata da dare ga mugayen kawaye ga mugayen kawaye ga wani yanayi na da kuna kallon a nan fa a nan cikin gari fa idan yarinya tana COE ko tana diploma ko tana ina tana ina tana ina sai kiga ta fita da ta bar gida ta sa hijabi ta sa niqabi ta bar gida amma da nake ki same ta a can sai ki same ta da jinsu da karamin wando ashe wannan akwai inda take zuwa ta cire su ta sa su a adaka sai ta dawo karatu ne za a canza saboda zan samu su mugayen kawaye sun mata tofin alatsi ne a kunni amma kuma tana jin tsoron wata, tana jin tsoron babanta tana jin tsoron gidansu ba haka ake yi ba saboda haka sai ta yi dressing sai ta yi fita ta mutunci amma da ta fita gidan kawayen da take wucewa daga can sai ta canza kayan sai ta basu a nan sai kuma a huce makaranta a tafi ana babas babas kamar ba za a taka kasa ba wannan haramun ne amma idan aka yi musu aure kun kammala naku sai kuma a ƙara da addu'a ina fata mu fahimci wannan da kyau wallahi batun auren nan yana kan gaba kuma idan aka batun auren nan ya zo ka'ida ita ce duk wanda kuka yarda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa da sa ku auren mashi ba abin da ake nema in dai duniya ce in dai aure ne kike da abu hannunsa wallahi ranar da ya tashi zai muku ce wannan silili ne ce don kuɗin shi aka aure shi kuma yana da kuɗi ko ba ka ba ya nakaɗa mata duka ya ce don kuɗin shi aka ba shi ta kuma shi kenan babu yadda aka iya ya tsine mata ya tsine ma iyayen nata ina fata mun fahimci wannan da kyau batun aure idan komai ide daidai don Allah a daina daga aure a ce sai bakiwar haka a ce sai bayan wata uku a ce sai bayan wata shida wato Allah ta'ala ya sauke samarin nan da yan matan nan maganin su kawai aure da su ba in kun tashi auren kar ku yi tabbata da ramalana wallahi ku kiyayi yin aure kusa da watan azumi ku kiyayi auren da yara kusa da watan azumi a ce kwana uku saura azumi ko saura sati ɗaya azumi in ya zo irin wannan ku haƙura kwana bayan azumi ku aure da su Allah kuwa waɗannan al'amurra malamai masu fatawa a kan waya ku tambaye su ku ji labari wani ya ce to malam wallahi matsala ce shi ne bai yi ba sun yi aure da mun basu sati biyu da yin auren su shi kawai ga kawai sai kuma ga da azumi ba wani ga da azumi kafara za su yi da ƙara'i ne maganin kada a ji kada a fara dole ku dawo da tunaninku ba wai yin ba ku wai ta yi aure a gidan ta yi azumi a gidan miji sai ku daura auren tun ɗaya ga watan sha'aban misali in yayi tsawo kenan in ku bai ba tun watan rajab kafin azumi dai an riga gwaranta dai ta riga ta tsiyaye gaba ɗaya kowa ya riga ya rabu da gwaranta shi wallahi tallahi ba wasa nake gaya muku ba wallahi gaskiya nake faɗa muku wallahi gaskiya nake faɗa mu in ba ku ba za zo kina cewa aikin aure da ita kin huta alhali ta je gaba ɗaya azumin nan ta riga ta watsar da shi ko kuma ta riga ta ya riga ya watsar da azumin nan gaba ɗaya ba abin da ya dame shi Allah ta'ala ya sauke wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah madaukin sarki yake cewa wala taqtulun wala taqtulun nafsal lati harrama Allah kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe illa bil sai da gaskiya sai da dalili na shari'a kada ku kashe rai ran da Allah ya haramta a kashe ta sai inda dalili wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi kuna jira duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultanan to tabbas dahir mun sanya ma ƴan uwansa mun ba su ƙarfi mun ba su authority mun ba su dama su je su nemi jinin dan uwansu fala yusri fil qatl kada ai karna wurin kisan kuma an tashi innahu lalle shi wannan mutumin da aka kashe kana mansuran ya kasance wanda za a taimake shi ko kuma ɗan uwan nan nashi da ya tashi yake neman jinin dan uwansa da aka kashe kana masuran za a taimaka mishi ya kasance wanda za a taimaka wa yana daga cikin manufofin addinin musulunci kare mutunci kun lura shi yasa aka haramta zina abin nan kare tsatso shi yasa aka haramta zina wai yanzu ya kuke ci mutum ya tashi ya shaki iska ya ji ba shi da dangin uba ba shi ba shi da dangin uba ki daya ya ji cewar shi din nan fa da ya ji ana cewa dan shege dan shege in ji malam bawa mai shinkafa ya ce dan shegu su iya su waɗannan bin ne shegu ba shi ne shege ba dan da ya san ta nan zai fito shi ma da bai fito ba ya kuke ji yaro ya samu kanshi a cikin irin wannan hali ya ji gaba daya. ba shi da uba ba shi da dangin uba ki daya kuke gani in ya kan mai uwa da wabi ba kowa zai kashe ba ko ba ka yake ba in ya danna in ya koma wajen gari ya danna wuta ba ta zai garin gaba ɗaya kone ba na uban shi ne ai ya san ba shi da uba saboda irin wannan musibi sai aka haramta dan za ta haifar da ƴaƴan kwararo za ta haifar da ƴaƴan dakan kuka 'yan dakan kuka ba aure da ita ba zai da taban ban ta 'yan dakan kuka wata za ta dinga mata dakan kuka wannan ake kira ƴan gaba da fatiya eh mana wai sai da aka haife ta kafin a shafa fatiyar daura auren uwar yar gaban yar gaba da fatiya ke. Allah ta'ala ya sauke isa aka haramta zina kuna jina da kyau ko Allah madaukin sarki ya haramta kisan kai domin kisan kai bala'i ne kisan kai bala'i ne in ana kisa idan ana kisa al'umma ba za su samu zaman lafiya ba kuna jina da kyau ko al'umma ba za su samu zaman lafiya ba kuma sai Allah madaukakin sarki bai ba da dama ga wanda aka kashe mishi dan uwa shi ya dauki fansar ba a'a sai aka sanya wannan aka danka ma hukuma ce kada take da wannan dama dan a lokacin da aka kashe maka dan uwa sai ka zo ka ce wanda ya kashe ya kashe maka dan uwa kai ma sai ka kashe shi to kai ma wani zai zo ya ce ka kashe mishi dan uwa sai zai ya kashe ka sai ga abin yana ta tsaka abin yana ta yaɗu Allah madaukin zarge ce wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa biha kada a kashe rai kada ku kashe rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe illa bil haqqi face sai da gaskiya sai da dalili na shari'a ran da Allah ta'ala ya haramta rai na farko shine kai ga kashe kanka Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe ku. mun karanta hadisi a bara lokacin muke makamancin wannan ayar a cikin suratu an'am mun dauko hadi ayar da ke cikin hadisi da cikin ibnu kasir da ya kawo a cikin suratul nisa a daidai wacce ayar da makaranta ta nisa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe kanshi da guba ya ɗibi guba ya afa ya ɗibi maganin ɓera ya afa ya ɗibi fiya fiya ya kurɓa ya mutu kai wannan sanadiyar ranar alkiyama zai tashi ne yana kwankwadar fiya-fiya a jahannama yana tana kwankwadar guba tana kwankwadar maganin bera tana kwankwadar gamalan a ma gamalan z ne tana kwankwada tana sha Allah ta'ala ya tsare mu duk wanda ya kashe kanshi saboda wani bakin ciki duk wacce ta kashe kanta saboda an hana ta wanda take so an hana ta waye an hana ta waye duk wacce ta kashe kanta ranar alkiyama za ta da wannan abin da ta kashe da kan nata idan wuka ce ta ma cikinta to ko ta yanka kanta za ta ɗauki wannan wukar a jahannama tana caka ma kanta idan rataye kanta ta yi ko rataye kanshi ya yi ranar alkiyama zai rataye kanshi a cikin wuta idan gada ta hau ta durzo ta duro ƙasa wai saboda wani bakin ciki to ranar alkiyama haka ta dinga hawa tsibirin wutar jahannama tana gangarowa ƙasa idan tafkin ruwa madatsar ruwa ta je dam kenan ta je ta cin tsira guri guri ta alkafara ta fada cikin ruwa ranar alkiyama haka za ta tashi a jahannama tana wannan fitin cikin jahannama Allah bai ce kowa ya kashe kanshi ba wanda bakin ciki ne zai sa mutum ya kashe kanshi wanda bakin ciki zai sa mutum ya kashe kanshi duniyar da gaba ɗayanta inda matsayinta ya kai fuffuken sauro da Allah bai shayar da kafiri ruwa ba to wanda bakin ciki ne zai za kuma ki kashe ga abin da ba shi da baki, wanda ba shi da matsayi a wurin Allah saboda fa duniya ba ta da matsayi ne a wurin Allah Allah ta'ala ya bada ita kowa wa kowa kowa ma ya diba har ne da musulmi sai ki ga musulmi malam gashi nan in kin ga in kin ga ya kallaci gabas to ya nufi Kano ne ko Kaduna nan ne kawai ke kallon gabas amma in dai ba nan ya ta ba to ba abin da ya hada shi da gabas ina ma ta mun bayyana wannan da kyau ko amma sai ki ga Allah ya buɗa mai arziki gashi nan kawai shi kai shi an tambaye shi arzikin shi bai san arzikin shi ba me zai sa mutum ya kashe kanshi me zai sa wani ya kashe wani dan me rena biyu kenan an haramta ki kashe wani ko ka kashe wani dan me za ka kashe wani shi wannan da ka kashe me ya tare maka in dai mutuwa ce kai ma za ka mutu dan me za a kashe wani dan me za a ɗauke ka kwanta raki ka je ka kashe wani dan me za a sa ka ka kashe wani dan me za ki kashe wani dan me za ki kashe shi A kan me a kan ya ƙara aure haka za ki ga ana rubuta a jarida ta banka ma uwar gidan da amaryar ko ta banka ma amaryar da uwar gidan wuta da mata ko ta banka ma kanta wuta haka za ki gani duk gashi na jarida ana karantawa duk wacce ta banka ma kanta wuta tun daga duniya kenan ta fara ci tun daga duniya ke Allah ya tsare mu duk wanda ya kashe wani kisan da ko dai ya zama kisan ganganci ne kuna jina idan hukuma ta tabbatar da kisan na ganganci ne to yan uwan wanda aka kashe suna da dama su ce su ma a kashe shi shine Allah ta'ala ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanya ma dangin shi karfi mun ba su karfi ko shugaban kasa bai isa ya ce ya yafe ba kun lura wannan in dai kisan ganganci ne aka yi aka kashe ma wani wani ba zan ce aka kashe miki wani ba ba zan ce kika kashe ma wani wani ba a aka kashe ma wani wani kun lura ko aka tabbatar da wannan kisan na ganganci ne ko ta tabbatar shugaban kasa nashi shine ya rataɓa hannu a matsayin cewar ya yadda amma wai iyafi a ba shi da wannan damar kuna jina da kyau ko ba shi da wannan damar mun bai ma dangin shi karfi su ce yadda dan uwanmu ya ɗanɗana mutuwa shi ma ya ɗanɗana ya dandana a sanya mai dalma a sanya mai dalma tukuna shi ma ya sha alburushi yawwa nan gaba wani ba zai yi ba nan gaba idan wani ya ɗauko bindiga zai ki ga ya sa ta can ƙasan can kasan katifa in wani ya ɗauko wuƙa za ki ga ya ajiye ta can ya sa ta can don ya san ya daɓa ma wani shi ma za a daɓa mishi duk wanda ya san in ya kisa za a kashe shi za ki ga al'umma sun zauna lafiya wala kuma fili kisa su haya kuna da tsaftataccen rayuwa ta sanadiyar tabbatar da kisa a cikin amma idan kisan amma idan dan yawa na biyu idan yan uwan sun yafi bayan an tabbatar da kisa ne na ganganci kuma hukuncinsa shine kisasi kuma sai yan wasu suka ce sun yafe to a wannan lokaci sai dangin su kawo diya ku lura sun ce sun yafe a kisan danganci sun yafe kisa ne kuma za a ba su diya man ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ila bi ihsan sai su ba da diya amma idan kisan kuskure ne aka yi hukuma ta tabbatar da wannan kisan kisa ne na kuskure ba kisa ne na ganganci ba to asali ma babu magana kashe wannan mutumin a diya za a bayar raƙuma ɗari za a kawo kisan kuskure kenan kuma an tashi ba da raƙuma ɗari ɗin dangin shi gaba shi wanda ya kisan dangin shi gaba ɗaya za a tattaro wance ta kawo kaza wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza da wance da wance su ba da raƙuma uku da wane da wane ya ba da raƙumi ɗaya wance kiga an sai da gona an sai da gida an sai da kaza an sai da kaza gaba ɗaya an tara diyan nan hikimar da ta sa aka ce a tara dangin shi baki ɗaya wata rana in sun ga ya ɗauko allura sai sun daka mai tsawa me zai da ita kada ya janyo musu wannan ita ce sa'ida ran ɗan adam ba ƙaramin kima yake da shi kada ku kashe rai bai halatta ku kashe kanku ba bai halatta ku kashe duk wanda ya yi kisa ya yi kisan kai akwai ɓangarori uku da suke da haƙƙi a kan wannan ɓangare na farko da muka faɗa shine su ƴan uwan wanda aka kashe suna da suna da ɓangare na a biya su diyar ɗan uwansu da aka kashe kuna jina da kyau idan kisan ganganci ne suna da dama yadda ya kashe masa ɗan uwa su ma shi ma a kashe shi in kisan kuskure in kisan kuskure ne ya biya jiya ya biya ƴan uwan mamaci diya bangare na farko kenan mai haƙƙi na biyu shine Allah madaukakin sarki wanda ya halicce shi ai bai halicce shi da ka kashe shi ba kuma ba za ka zo ka ce ai Allah ne kashe shi wa ma gano da nafsi an ta mutu illa bi idinillahi kitaban mu'ajjala za mu ce eh lalle Allah ta'ala ne ya ce wa kasama alayhi fi anna nafsa bin nafsi ina ta mun fahimci wannan da kyau ko saboda ga Allah madaukin sarki yana da haƙƙi a ciki dan ka kashe mishi bawa saboda haka za ka ba da diya ta 'yanta tabaiwa mace ko namiji mummuna idan ga baiwar babu kuɗin saya ko ga kuɗin sayar babu baiwar ko babu kuɗin babu baiwar kuna jina da ke ko sai mutum ya fuskanci azumin kwana sittin azumin wata biyu a jere wannan haƙƙin Allah kenan azumin wata biyu a jere mun samu haƙƙi nawa saura nawa kenan haƙƙi ɗaya da ya rage shine haƙƙin mamaci shi wanda aka kashe ɗin ranar alkiyama zai shaƙo wanda zai shaƙe wuyan wanda ya kashe shi ya kai shi gaban Allah ya ce ya Allah tambaye shi duk mai kashe ni yana dilalar da jini yana kwararar da jini zai ce ya Allah tambaye shi duk mai kashe ni akan me mai izafi mai izafi da za a ce ki kashe shi zafi da za a ce ka kashe A kan me zaki kashe a kan me zai kashe dan me Rana alkiyama zai ce ya Allah tambaye shi dan me ya kashe ni ina fata mun gano wannan da kyau ubangiji subhanahu wataala ya haramta bai yadda ba wani ya kashe wani bai yadda wani ya kashe wani ba إذا الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kada ku kashe rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai inda dalili dalili kuma na shari'a dalili na shari'a kuma ko gana da haƙi ba kai zaka tabbatar da haƙin ba gaba game da na faɗa hukuma ce take da damar ta tabbatar da haƙin, dan ba haka ba sai kowa ya ce ai wani ya kashe mun dan uwa shi ma kuma ya kashe shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau shi yasa a musulunci idan aka yi kisan kai ba a samu wanda yi kisan kan ba suna yanzu mun ce in an samu wanda yi ko dai na ganganci ko ko na kuskure za a fitar da diya to yanzu an ka kisan kan ba a san wanda yi ba fa hukuma ce take da take da dama na dole ta binciko wanda yi kisan kan kuna jina da kyau ko idan ba ta binciko ba dole ne ta bayar da diya dole ne ta bayar da diya ba wai da bada dubu ɗari ba ko dubu ashirin da biyar a'a dole ne ta ba da diyar da waɗanda ya diyar da ake bayarwa domin kare haƙƙin rayuwa haƙƙin rayuwa ɗan adam yana hannun sa ne shi yasa aka ce duk wanda aka yi mai kisa kuma ba a ba shi hurumin ya ɗauki doka a hannunsa ba dole ne ko a gaban ka wani ya taɓa ma ɗan uwanka wuƙa kana kallo ya mutu bai halatta ba ka ɗauki wuƙa ka taɓa ma wannan in aka yi haka to za a yi na uku kuwa shi ma da kai ma da ka daba za a taɓa maka wuƙa. sai aka sa abun a hannun hukuma domin idan hukuma ta daba wuka to waye zai dauko ya ce zai fada da ita ya ce ai hukuma ce ta kashe mishi shi ma ba zai yadda ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai a kai shi wani lungun da ba zai iya gane dare ko rana ba a kuwa ba zai gane ko dai a kai shi inda yake haske ne zalla baya gane duhu da dare da duhu ko kuma a kai shi inda yake duhu ne zalla baya gane dare da duhu Allah ta'ala ya sauke hukuma ita ke da wannan hurumin ita ke da wannan damar shi za Allah madaukin sarki ya ce wa man kutila mazluman duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultanan to haƙiƙa tabbas mun sanya ma danginsa mun ba su kariya mun ba su ƙarfi na su tashi su nemi jinin ɗan uwansu amma fa sai sa sai sa fala yusrif fil qatl kada a yi barna wurin kisa, kamar a yi barna nau'i na farko na barna a kashe wanda ba shi yi kisa ba kun lura a ce eh lalle wane ne yi kisa kuma hukunci ya hau kanshi. shi to amma ai kuma wane babba ne sai a zaga sai a ɗauko wani a makafinsa kuna jina da kyau ko sai a ce sai a ɗauko wani ba dai rai da rai ba ne kun lura da ke ko sai a ɗauko wani sai a ɗauko wani a makofin wannan sai a kashe shi wannan haramun ne ɗaya ko kuma a'a a kashe biyu sama da ɗaya wannan ɗaya ne ɗaya aka kashe sai a ce to ai darajarsa dole a kashe mutum ko dole a kashe mutum uku saboda ka sai a ɗaya mutum uku ba wai mutum uku ne suka yi kisan ba kun da kyau ko idan mutum uku mutum hudu mutum ɗari suka taru suka kashe mutum guda ko da kuwa da harafi ɗaya suka tara wani ci a yi ku mana bai ci uku tul ba sai ci ku kaga ya ɗauki kafin kenan ko ya ce bai ce kashe ba sai ce kash ko kuma ya ce she she she ya ce baka da wani harafi shi ma yana ci mun ko sai ce kash kash ba na bai ce kashe ko gara ce ya ce ina fata mun fahimci wannan da za ku ga tasiri na hukuma da suke bin kwakwafi sosai da sosai na su ko bayani to dai barna ta biyu barna nau'in nau'in barna kenan na farko a kashe wanda ba shi yake sama na biyu a kashe sama da waɗanda aka shi a sai eh lalle wannan ɗaya ne to amma mu a kabilar mu mutum ɗaya a kabilar mu daidai ne da mutum goma a kabilar waɗancan to saboda haka da an kashe mutum ɗaya a nan za a kawo mutum goma ne a can wannan nau'i na nawa ne wannan shi ma nau'i ne na ɓarna a cikin kisa kuma Allah ta'ala ya ce fala tusrif ko fala tusrif fil qatl fala tusraf fil qatl a qira'at hamza da kisa'i kada a yi ɓarna a wurin kisan ko fala yusrif fil qatl kada shi wanda zai yi kisan ya ba da ya yi barna a wurin kisa a wuce gona da iri saboda haka wannan da yi kisa hukuma ta karanta jami'in 'yan sanda ya karanta wasikar ya karanta jawabin alkali ya ce bismillahir rahmanir rahim qala allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil wal unsa bil unsa wa qala ta'ala wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs ya koro hadisin bukhari ya koro hadisin muwaffa ya ce kotun da ke wuri kaza jagorancin alkali kaza an yanke ma wani hukuncin kaza saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya gama karanta hukunci shi kuma daman ga mai takobi ga yama jini na wuce irin takobin nan ce da sai ta wuce sai takobin ta wuce kiga babu jini a cikin ta kwata kwata don lokacin da ta filla kan jinin bai fito ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ya riga ya zare ta malam tana kalkal a wannan lokaci da za a zartar da wannan za a kawo dangin waɗanda ake maki son farko dan su shaida imana eh ai ana yin komai ne a fili dalla dalla hukuma ta barrantar da kanta kun gane wannan da ke ko su ga wanda ya kashe musu dan uwan nan shine aka kawo suka gan shi ga su a gefe guda ga abin nan kwamishinan 'yan sanda ko mai kula da wannan shiya na 'yan sanda ya karanta jawabin alkali ya kammala nashi a wannan lokacin a daidai wannan lokacin 'yan uwa suna da dama su daga hannu su ce sun yafi shi yasa shi mai karanta ayar yakan karanta so biyu so uku so hudu so biyar wai dan a ba su damar su ce sun yafe za a kawo su a wuri ne na musamman a ajiye su ba wai su suna cikin 'yan kallo ba ne kuna jina da kyau ko ba wasu na fi an kan a'a za a ware musu kujerinsu ne su kani tabbas an yi ma dan uwansu abu yadda aka ma dan uwansu haka ta yi hukuma ta farranta da kanta shi kuma mai karantawa idan kisan ganganci ne yana daɗa karantawa ba su tunda sai ya kammala karantawa ne mai fillewa zai fille kawai to shi kuma yana ta karantawa ana ba su dama na a har yanzu suna da masu ce sun yafi in suka ce sun yaje sai a dawo zuwa ga diya za ki ga a wannan lokaci za ki ga ga diyar an zo da ita wasu zai ki ga ga kudin mirara an zo da shi ba wani miliyan ɗari ko miliyan nawa ba kawai ko nawa suke bukata za a ba su domin abin da su masu ce a tafau yadda ɗan uwan mai ya ɗanɗana mutuwa shi ma ɗanɗana mutuwa kuma ba za ki ce sun saba ma Allah sun saba manzan Allah ba ana fata mun fahimci wannan da ke ko in uwa dole Allah ta'ala ya bai mare kariya ya bai mare kariya kada hada baki da ke kada hada baki da ke kada hada baki da kai a kashe wata ko a kashe wani ko ga kashe kanka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya cire wannan masifa ne wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi faqad ja'alna li walihi sultanan mun bai ma dangin shi ƙwarin gwiwa na su tashi su nemi jinin ɗan uwansu kan tsarin da ya dace fala yusrif fil qatl kada ayi barna wurin zartar da hukunci innahu kana mansura shi wannan da aka kashe da zalunci ya kasance wanda za a taimaka mashi dole a tashi a taimaka mashi don me aka kashe shi an zama da matan shi zawarawa an zama da 'ya'yan shi marayu gidan na haka zaki ji an yi shiru. ana ta jangon jangon kawai shiru sai gida ana gajinin nan gajinin nan a taba gida nan a ce gajinin nan a ce kun gari gar Allah ta'ala ya ji kamalan jafa Allah ya haushe shi Allah ya sa ya huta Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi ya Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi ya Allah ka karɓi sayyidina Uthman a matsayin shahidi ya Allah ka karɓi sayyidina Umar a matsayin shahidi ya ka karɓi sayyidina Ali a matsayin shahidi ya Allah ka karɓi malam Jafar a matsayin shahidi duk waɗannan ƴan ta'adda ne suka same su a saloli. sai na kuma suka tsallaka mai gida suka kashe su ba su ji ba su gani ba ya ka karɓe su a matsayin shahidi Allah ka karɓe su a matsayin shahidi subhanakallahumma bihamdika ashhadu